nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da ko mita 16. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin shirin nan kai tsaye yanzu haka ta tashoshin VOA Africa birnin ya mai kan mita 200.5 da rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyyar dukkan zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha a yanar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da jimai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jan akalar shirin a wannan hantsi. Bayan labaran duniya muna da rahoto daga jihar Ekiti kan wata gobara da ta haddasa barna. Sannan ku saurari shirin da rashin ta yi za mu kawo muku sharhin da wasu jaridun Najeriya suka yi a ƙarshen mako mu karkare da filin ra'ayi daga bakin mai shi. Yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. A yayin da hukumar leƙen asirin Amurka ta tantance cewa ƙasar Rasha ta yi shishigi a zaben shugaban ƙasar Amurka shugaba Barack Obama ya ce ya yi kuskuren hasashen irin tasirin da yaƙin neman zaben ƙarya da satar shiga kwamfuta zai ɗaura a kan tsarin mulkin dimokuraɗiyyar da ke bayyane. Shugaban wanda saura kwanaki goma sha biyu sauka daga kan ragama mulki ya wannan furucin ne a wani shirin gidan talabijin na abc da ake cewa this week shugaba obama ya ce bai yi kuskuren zaton shugaba vladimir putin na rasha zai ba da umarnin a sawa tsarin demokuraɗiyya da zaben shugaban ƙasa kafar ungulu ba to amma ya ce yana zaton ya yi kuskuren cewa a wannan zamani akwai yiwuwar a sata shigar kwamfuta cikin tsarin da ke bayyane. hukumar leƙen asirin amurka ta a kan cewa ƙasar rasha ta kwarmata sakonnin imel na shugaban yaƙin neman zaben hillary clinton john podesta gidan talabijin na ƙasar iran ya ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban kasar jagoran sauyi akbar hashim rafsanjani jiya lahadi hashim rafsanjani wadda ke fama da ciwon zuciya ya rasu yana da shekaru 82 a duniya akbar hashimi wadda ya yi shugabancin iran daga 1989 zuwa 1997 ana ɗaukarsa a zaman babban mai baiwa shugaban juyin juya hali na ƙasar marigayi ayatollah khomeini shawara a wani labarin kuma tsohon shugaban kasar portugal wadda ya kafa jam'iyyar gurguzu ta kasar mario soares shi ma ya rasu yana da shekaru 92 a duniya gwamnatin kasar ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau litinin gobe talata idan allah kai mu za a jana'izarsa a shida mr soros ya zama shugaban ƙasar portugal na farko farar hula kuma a cikin shekaru sittin. da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc 'yan sandan isra'ila sun ce wata babbar motar da wani bafalitsi ne yake tukawa ta afkawa sojojin Isra'ila a jiya Lahadi a wani hari da gangan ya kashe hudu daga cikinsu ya kuma raunar sha biyar. Ɗaya daga cikin sojojin ya ji mummunan rauni. Wani mai magana da yawan 'yan sanda ya faɗa wa gidan rediyon Isra'ila cewa karin ta'addanci ne. Hukumomi sun ce sun harba maharin. Haka kuma hukumomin Falasina sun bayyana shi a zaman wani mazaunin unguwar Jabal Makabir na gabashin birnin Kudus kusa da inda ya kai harin. Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce akwai alamun maharin yana goyon bayan kungiyar ISIS. Daga kausar harshe kuma ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi Allah wadai da harin. An ba da rahoton na da tsohon hafsan sojin Pakistan Rahil Sharif a zaman kwamanda na farko na rundunar daƙi da ta'addanci ta haɗin gwiwar ƙasashen musulmi 39 ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudiyya. a watan disamban shekara ta goma sha biyar kasar saudi arabia ta ba da shawarar kafa rundunar haɗin gwiwa domin yaƙi da ta'addanci mai suna mafta a takaice da za ta yaƙi ƙungiyar isis da wasu ƙungiyoyin 'yan ta'adda helkwatar wannan runduna za ta kasance a riyar babban birnin kasar ta saudi arabia a ranar juma'a ce ministan tsaron pakistan ya tabbatar da naɗin rahil sharif to amma zuwa yanzu rahil sharif da jami'an saudi arabia babu wanda ya tabbatar ko kuma musanta wannan labari to amma wannan runduna ta yaƙi da ta'addanci ba ta hada da ƙasashen iran da syria da kuma iraq ba labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka a nan washington dc Allah jiya Lahadi gobara ta haddasa barnar ta dukiya mai yawa a Ikiti kamar yadda wannan bawan Allah da aka yi lamari akan idon sa ya gaya wakilin sashin Hausa Hassan Umaru Tambuwal. Suna na Basiru Fandogari mazana Ado Ekiti. Me kace ya faru a garin Ado Ekiti? Ado Ekiti Allah ya yi mana da iftila'i ta gobara sanadiyar tankan mai da take soke mai a gidan mai. Wannan tanka ta yi bindiga ne ko ko dai wuta kawai ta kama a lokacin da take zube wannan mai a gidan mai? A lokacin da take zuba mai a gidan mai wata wuta ce ta taso daga karkashin taya kawai shi kenan sai ta ba motar gaba wannan gidan mai ya kone wannan gidan mai ya kone wannan tanka gaba ɗaya ta kone kuma ta ba ta ba gari da gidaje da shaguna kimanin gidaje nawa da da kuma shaguna nawa suka kone a wannan gobara lalle a kallon gidaje sun fi gidaje 20 waɗanda suka kone shagoji kuma a kallon su ma za su kai kan talatin saboda sama da kasa ne to waɗannan shaguna da me da me ke cikin su da suka kone kurmus akwai kaya na tufafi na blouse akwai kuma sannan kaya na provision akwai shagunan wake da shinkafa kamar idan aka kesta watan dukiyar da ta kone waɗannan shaguna kamar ta kai kamar naira nawa ina ganin insha Allah ta'ala malam tana iya kai fiye da miliyan goma to ko jami'an tsaro irin nasu yan sanda sun kawo gudunmuwa a lokacin da wannan wuta ta tashi sai daga baya sun ta fara nawa gwamnan ya zo da kanshi kuma motar kashe gobara kawai abun kunya kuma ya ɗaya ce tas ta suke bada suke ruwa ko a akwai wanda ya mutu a wannan hadarin gobara a babu wanda ya mutu sai dai asarar rayuwa sai dai asarar jiya. to ko an samu waɗanda suka jikkata a ba wanda ya jikkata sai dai kawai ta duke ci kawai saboda Allah ya sa abin da rana ne ba da dare ne. to yanzu wani hali ake ciki a wannan wuri da watan gobarar ta kama to yanzu dai haka akwai jami'an tsaro da shi kanshi gwamna da kuma fire service guda ɗaya sun karo guda ɗaya ta zama guda biyu kenan amma an ci karfin wutar yanzu haka talafa Watan lokacin da su yan kwana-kwana suka zo ba su zo da yawa ba kuma su suka kasa kashe wutar shi yasa ta yi mummunar barna kenan wallahi mota ɗaya ce kawai suka buri ta kuma babu da taccen ruwa a cikinta. a wace unguwa ne a cikin birnin Ado Ekiti wannan gobara ta faru yawa a um, unguwar Ijoka to nan ɗaya ta tsaya ko kuma ta wuce wasu unguwanni a iyakaci nan ta tsaya kawai na iyakaci nan ta tsaya wannan unguwar iyakaci nan ta tsaya Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya za mu kawo muku shirin da rashin tayi kamun nan sai a shakata da wannan fefe da ke bisa inji. Akula! a sha ruwa a koma aiki masu aro ga salihu garba da shirin mu na gaba wadda zai mai da hankali kan kasafin kudin najeriya na bana ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to ka kashe su ta hanya mai kyau masu sauraron mu barkamu da zaki saduwa a filin da rashin ta yi salo garba ne tare da sauran abokan aiki ke maku maraba tun watan disamban bara gwamnatin najeriya ta miƙawa majalisun ƙasar kasafin kuɗin bana wato shekarar 2017 ana kyautata zato 'yan majalisun za su soma muhawara a kai da zara suka koma ai bakin aiki yau to kafin ma su duba kasafin kuɗin su kuma kammala aiki a kai shirin da rashin ta yi ya tattaro masana a kan tattalin arziki kuma sun duba abin da kasafin ya kunsa sun kuma ba da shawara ba tare da ɓata lokaci ba ga wakilin murar amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari da firar da yi mahmud gare ka tattaunawa ta yau za ta mai da hankali ne kan kunshin kasafin kuɗin bana na shekara ta 2017 nan da muka shiga wannan zaure idan allah ya yarda muna tare da dr lawa habib yahaya shugaban sashen nazarin al'amuran banki da kuɗi a kwalejin fasaha ta kano kuma masani ne kan sha'anin tattalin arziki haka kuma muna tare da comrade nura iro ma'aji malami ne a jami'ar bayar ta kano dan gwagwarmaya kuma jigo a kungiyar nan ta cislac da take rajin tabbatar da shugabanci na gari musamman al'amuran da suka shafi ayyukan majalisa da kasafce-kasafcen kuɗi na gwamnati da hukumominta ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara da dr lawan habib yahaya wanda zai mana tsokaci game da ma mai kasafin kudin nan na gwamnatin tarayyar najeriya na bana ya kunsa Dr. salamu alaikum wannan kasafi na tattalin arzikin kasa abu ne muhimmi wanda dukkan da wanda ya damu da tattalin arzikin kasa da wanda bai makarance shi ba hatta mutum da yake kan titi duk sanda aka ce za a yi magana kunshin tattalin ah, kasafin kuɗi yana mai da hankalinsa ya gane wato na farko dai shi kasafin kuɗin bana ya ɗan daɗa haurawa akan wanda aka yi shi wanda ya gabace shi kuma har yanzu kusan ba a gama ƙari na shekarar ta gabata ba wato 2016 saboda haka har yanzu yana kai to amma duk da haka wannan bai hana gwamnati ta shirya wani kamar yadda ake al'ada a farkon shekara ta bawa majalisa abin da take tunanin za ta kashe ba wanda a bana tana tunanin za ta eh, kashe eh, tiriliyan bakwai da ɗigo 298 wato tiriliyan bakwai da biliyan 298 a tunaninta to eh, wato tiriliyan biyar da ɗigo 29 ana tunanin gwamnati za ta samo shi wanda za mu yi magana ta ina take tunanin za ta samo shi a trillion biyu kuma da ɗigo biyu da sittin da tara shi kuma wato wanda ike nuna kamar kashi talatin da ɗaya da dugo tara daga gidi ne wato ma'ana bashi ne za a samo shi abin la'akari da shi a ciki shine mai wato kuɗin da ake samu daga mai zai ɗan ragu wanda zai koma tiriliyan ɗaya da ɗigo wanda kuma idan ka haɗa sauran hanyoyi wanda ba na mai ba tsakanin haraji da kudaden fito da sauransu za su ba da tiriliyan biyu da casa'in da bakwai wanda ya nuna cewa a aƙidar gwamnati na tunanin ta rika ɗan gocewa daga mai ta dinga ɗan zare kanta tana ƙarfafa waɗansu hanyoyi a wannan shekarar tana so ta tabbatar da wannan hanyar saboda haka sai ya zama na cewa ta inda za a samu kuɗaɗen ba zai dogara ka cokan akan mai ba mai ya fara rage rawarsa to a cikin waɗannan kaso ɗin kuma ta rarraba su kaso hudu akwai biyan basussuka da za a yi wanda zai ɗauki kusan triliyan ɗaya da ɗigo sittin da shida sannan akwai kuma kashe kuɗi na yau da gobe wanda zai ɗauki triliyan biyu da ɗigo tara sannan akwai kuɗaɗe da za a bawa waɗansu manyan ma'aikatu masu cin gashin kansu kamar ma'aikatar zaɓe inec kamar inec da judiciary wato ma'aikatar shari'a da nas wato assembly waɗannan kuɗin su zai za su ci gashin kansu na kamar biliyan 419.6 to sai kuma abin da ake kira capital expenditure wato uh, kudaden da gwamnati za ta kashe wajen mahimman ayyuka na ƙasa wanda shi kuma ya ɗauki uh, tiriliyan biyu da uh, wato kaman kashi 30.6 na bajet ɗin an shirya shi ne akan a yi amfani da shi wajen mahimman ayyuka so in ka duba wannan za ka ga cewa kudaden kuma kamar yadda aka faɗa an samu raguwa akan mai in ka haɗe su gaba ɗaya za su baka wannan kuɗin da ake nema to gibin kuma da za a yi wato gwamnati za ta samu aron kuɗaɗe daga cikin gida kamar trillion ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyu na cikin gida na waje kuma bashi a trillion ɗaya da sittin da bakwai. wato shi bashin cikin gida su ne ta hanyar bankuna ta hanyar abin da ake kira bonds da treasury certificates wanda ake bawa ah, bankuna ake samun kuɗaɗe ta wato za ta tatsi bankuna ta karɓar araren kudaden su ta riƙe don ta cike wannan giɓin da take gani wanda za ta yi da shi an shimfiɗa shi kansa ta budget ɗin a ah, cewa mai darajarsa za ta kai dara 42.5 biyar. Ah, dara arba'in kuma a halin yanzu ya haura hamsin to amma ana tunanin sakkowa duk da zai a shekara su suna tunanin cewa ba zai wuce ba zai kasa da dala 42.5 ba sannan kuma da tunanin ita gwamnati za ta haƙo mai wanda zai kai ganga miliyan biyu da ɗari biyu a shekara sannan kuma a canjin kuɗi na ƙasa a shekara ko a rana mana a shekara hmm. sannan ana tunanin cewa shi kudin canji zai zama na cewa naira tana ɗari uku da ɗigo biyar a kan dala saboda haka wannan ya sa suna tunanin cewa shi tattalin arzikin ƙasa gaba ɗaya zai ƙaru da kashi biyu da ɗigo biyar to a cikin kudaden da suka bayar cewa kamar yadda muka faɗa kusan tiriliyan biyu da ɗigo tara zai tafi ne a harkokin yau da kullum na gwamnati sannan kuma trillion 224 zai tafi a abin da ake kira capital expenditure manya-manyan ayyuka to wannan kusan shine abin da shi wannan budget ko kasafin kuɗi ya kunsa a takaice a cikin wannan shekara. to um, comrade uh, nura iroma aji ka ji uh, abin da dokta ya magana game da kunshin kasafi kuma kuma na san a mataki irin naku kun yi nazarin alkalman nan kun lura da yadda aka rarraba a sassa na fannonin shi tattalin arzikin da kuma na al'amuran kasar ma gaba daya yaya ka sanya rage gashi dai malam ya mana bayani dala dala yawan kasafin kuɗin da kuma yadda za a nemo shi to ya aka wawatsa shi a cikin kasafin kun duba? alhamdulillah eh, assalamu alaikum jama'a wato kungiyoyi masu zaman kansu su kansu sun yi nazari akan wannan kasafin kuɗi wadda muna sa ran sun dawo daga hutu yanzu ranar tara ga watan janairu dinnan da muke ciki za su zauna su kalle shi filla-filla su tabbatar da abu wannan kasafin kuɗi eh, ya dace da abun da al'umma eh, suke bukatu na al'umma wato mun kalli ɓangarorin shi wannan eh, kasafin kuɗi na farko harkar sufuri tana da wajen naira biliyan 262 a ciki sannan kuma harkar ruwa tana da biliyan 85 ita ma a ciki sannan harkar masana'anta da nemo masu saka hannun jari yana da naira biliyan 81 sannan kuma harkar tsaro na cikin gida wadda ake kira da suna interior yana da biliyan 63 a ciki sannan harkar ilimi tana da biliyan 50 harka ta lafiya tana da biliyan 51 sannan ita kanta kanta federal capital territory yana da kaso a cikin wannan harsashen da aka yi na kasan da aka ba su za a kashe cikin wannan shekara a biliyan 37 sannan niger delta za a kashe biliyan 33 ministrin kenan sannan kuma akwai wani development commission wata hukuma mai kura mai raya yankin kenan na'am da gwamnati ta ta musamman ita ma kuma tana da biliyan 61 sannan harkar shari'a bana an sa musu biliyan wato harkar ayyuka na hanyoyi gidaje da ministry na power works and housing da gine-gine uh, an ita ce ta fi kowace uh, kowane bangare samun kaso mafi uh, tsoka wadda suna da biliyan 529 wato wannan allocation ne da gwamnati ta ware a bisa tunaninta take ganin ya dace a wannan bangarori fasalin da ta yi eh, na'am ta aiwatar a wannan shekara mu abin da muka hanga mun kalli bangarori kamar guda uku zuwa hudu bangaren lafiya musamman ah, wannan fasali da ta yi bai muna kyauta zaton ya kamata gwamnati ta kalli wannan bangare sosai amma in ka kalle shi gaba daya ya kamata gwamnati ta yi la'akari da akwai declaration da dama da kasashe suka yi na afirka wadda suka ce za su ringa ware kashi sha biyar na kasafin na yawan kasafin kudinsu a kan lafiya saboda muhimmancinta ya kamata gwamnati ta kalli wannan sannan akwai kudure-kudure still na kasashe na bangaren ilimi shi ma da suka ce a ƙarƙashin unesco da suka ce za su ringa ware akalla kashi ashirin da biyar zuwa da shida na kasafin kuɗin na saboda muhimmancin ilimi a rayuwar al'umma wannan gwamnati ya kamata su da ke yana gaban majalisa ya kamata majalisa su yi su duba shi su ga abin da ya dace a kansa sannan idan ka kalli bangaren kasan nan da aka yi na naji delta da kuma shi wannan hukuma ta ci gaba da aka yi duk bangare ɗaya kuɗin nan zai tafi muna ganin ya kamata ko da gwamnati ba za ta rage ba ya kamata ta yi la'akari da wasu bangarori kamar na lafiyar na ilimi ya kamata ta ƙara kalla ta canja alƙallumanta da hasashen da ta yi jama'a abin da ya samu kenan sai mako mai zuwa don ubangiji allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin dr habibu haya da malam nura iro ma'aji da mahmud ibrahim kwari wakilin murar amurka da ke kano ni salo garba ke cewa sai makan gobe idan ubangiji allah ya kai mu ku huta lafiya kuɗi batun zanga-zangar da masu rajin a ceto 'yan matan chibok suka yi yana daga cikin rahotanni da wasu jaridun kasar suka yi duba wato daga najeriya ga sale shehu a shaka. Za mu fara sharhin namu ne da jaridar Disney wacce ta kawo labarin gangamin kwana dubu da sace matan Chibok. Kungiyar gwagwarmayar kwato matan Chibok Bring Back Our Girls ta yi maci zuwa fadar shugaban Najeriya Asar Rock don alam ta cika kwana dubu da 'yan ta'addan Boko Haram suka sace matan sakandaren Chibok da ke jihar Borno. kimanin 'yan sanda ɗari sun kange wata babbar hanya da ta doshi fadar shugaban inda hakan ya dakatar da 'yan gwagwarmayar daga ratsawa dab da fadar Ƙungiyar ƙarƙashin jagorancin tsohuwar ministar ilimi Obi Ozekwesili ta ɗaga yawancin hotunan sauran matan da har yanzu ake nema su 195. Ita kuwa jaridar Daily Trust ta ba da labari ne kan taron shugabannin ECOWAS da za a yi a Abuja a kan Gambia. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zai karɓi bakoncin wasu shugabannin Afirka ta yamma guda hudu a Litinin din nan a Abuja don tattauna lamuran siyasar Gambia don kauce ma ɗaukar wasu matakai masu tsauri. Mai taimakawa shugaban Najeriya kan labaru Malam Garba Shehu shine ya bayyana hakan a wata sanarwa. Lamarin ya nuna har yanzu kungiyar ECOWAS ba ta ɗeba tsammanin sasanta rikicin kin saukar yaya jami ta hanyar diplomasiya ba. Wannan taron ya biyo bayan wani taro irinsa da aka yi a birnin Akran Ghana a lokacin rantsar da sabon shugaba na na Akufo Ado. Hakanan kuma jaridar ta ba da labarin rasuwar tsohon shugaban Iran Hasib jani tsohon shugaban iran hasim rafsanjani ya riga mu gidan gaskiya a wani asibiti da ke birnin tehran a sakamakon bugun zuciya rausa-jani mai shekaru 82 na hannun daman tsohon shugaban juyin juya halin ƙasar iran ne a ayatollah kumaini ita kuwa jaridar yanar gizo ta premium times ta ba da labarin rasuwar abdulkadir kure labarin rasuwar tsohon gwamnan jihar niger abdulkadir kure bayan wata jinya a ƙasar jamus Kure dai wanda ya mulki jihar Niger a matsayin gwamna daga 1999 zuwa 2007 dan babbar jam'iyyar adawa ce ta PDP da kuma zai cika shekaru 70 a duniya a watan gobe. Hakanan labarin ya nuna iyalansa na ɗaukar matakin dawo da gawarsa don jana'iza a jihar Niger da ke arewa maso tsakiyar Najeriya. Bari mu leƙa jaridar Bangad wadda ta ba da labari mai taken tunda Bakar ya shiga sahun masu kiran a sauya tsarin tarayyar Najeriya. Bakarin wanda ya yi wa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a 2011 ya ce shugaban Najeriya na da damar kawo gyara da Najeriya ke buƙata. Hakanan kuma jaridar Bangas ta kawo labari mai taken sabon shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya yi satar fasaha. Jaridar ta kawo labarin yadda sabon shugaban kasar Ghana Nana Akufo Ado ya yi satar fasaha a jawabinsa na amsan mulki daga John Dramani. An gano dai Nana Akufo Ado ya yi satar fasahar jawabin tsoffin shugabannin Amurka guda biyu, Bill Clinton da George W. Bush. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Ana tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC yanzu karfe biyu da kusan minti 25 na dare ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin sakonni. Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Eh, magana Aliyu Kan eh, Bakwai Zanka karamar hukumar Safana a jihar katsinan Najeriya. to ni zan bayyana ra'ayina ne akan yadda shugabanninmu na ƙasashen afirka suke kufa waɗansu daga cikin bayanan wasu shugabannin ƙasar turai wannan abin kunya ne ya kamata duk sada wani shugaban ƙasa zai yi jawabi ya tantance irin jawabin da zai yi domin barin baya da gora na mana fata alkhairi sashen hausa na doa tashi lafiya assalamu alaikum mai magana ibrahim ali alhaji wada garin dan sara jamhuriyar niger mazaunin garin accra ghana shugaban kasar mu niger alhaji muhammadu isuhu muna yaba muka da mulkin ka allah ubangiji ya kiyaye ka da kai da ka gaba ɗaya ya kiyaye niger gaba daya allah ya zamaninka to muhammad yasu allah ka kamanta da titin nan da kai mana alƙawalin shi daga caduwa zuwa mayayi zuwa kanan bakashe zuwa tasawa muna nan muna ta diban alkawalinka haza wa assalamu alaikum rai amurka daga alhaji maniru dan uwa mai allah na garin jega ina kira da shawara da shugaban kasa janar muhammadu buhari kokari wanda ya shuka na matsalar mai su bari mu baka labari wani abin kunya abin takaici da ya faru garin jega yau mun tashi wala duk gidan mai kowane garin jega an ruhe mai al'amura sun tsaye cinjin kasuwanci ya tsaya matsalar rayuwa ta tsaya manoma hankalinsu ya tashi amma daga baya sai Allah ka sauki an ka ce akwai mai birnin kabi 145 akwai mai aleru 150 to in wani kuduri ka faɗa na alheri to ba a faɗa matalakawa sai dai shi aiwatar saboda shiga tashin hankali bai da amfani to mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. a yayin da hukumar leƙen asirin amurka ta tantance cewa ƙasar rasha ta yi shishigi a zaben shugaban amurka shugaba barack obama ya ce ya yi kuskuren hasashen irin tasirin da yakin neman zaben karya da satar shiga kwamfuta zai ɗaura a kan tasirin mulkin demokuraɗiyya da ke bayyane shugaban wanda sauran kwanaki goma sha biyu sauka daga kan ragaman mulki ya yi wannan furicin ne a wani shirin gidan talabijin na abc da ake cewa this week Gidan talabijin na ƙasar Iran ya ba da sanarwar rasuwar tsohon shugaban ƙasar jagoran sauyi Akbar Hashemi Rafsanjani. Jiya Lahadi Hashemi Rafsanjani wanda yake fama da ciwon zuciya ya rasu yana da shekaru 82 a duniya. Akbar Rafsanjani wanda ya yi shugabancin Iran daga 1989 zuwa 1997 ana ɗaukarsa a zama babban mai baiwa shugaban juyin hali na ƙasar mara gari ayatollah ruhullah Khomeini shawara 'yan sandan isra'ila sun ce wata babban mota da wani ne yake tukawa ta afkawa sojojin isra'ila a jiya lahadi a wani harin da suka ce da gangan ya kashe hudu daga cikin sojojin ya kuma na sha biyar yaya daga cikin sojojin ya ji mummunan rauni wani mai magana da yawan 'yan sanda ya faɗa wa gidan rediyon isra'ila cewa harin ta'addanci ne to a gaishe ki da haka allah ka mu karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku je su abokan aiki da sabbin shirye ciki har da shirin ilimin garkuwar dan adam da yusuf aliyu harin da yake shiryawa ya kuma gabatar kamar na madadin jummai ali da ta tayani gabatar da shirin da solomon abubuwa wadda ya kula da akin gabatar da shirye shirye mu da ma injiniya charles hall da ya rika masa a nan ne habu imam aliyu zan dakata yin sallama da ku mu zama lafiya.